Shin kun san wasu daga cikin fa'idodin aure kuwa? Ko kuma dai a ƙara tunatar da ku? To, insha Allah a wannan bidiyon za mu kawo muku fa'idojin aure guda goma sha hudu. Yin aure biyayya ne ga umarnin Allah da manzansa. Abu na biyu yin aure yana sanya manzo sallallahu alaihi wasallam farin ciki a ranar lahira. Ya ce ku yi aure ku hayayyafa domin ni zan yi ma sauran al'umma alfahari da ku ranar alkiyama abu na uku ta dalilin aure za ka samu wanda zai fito ta jikinka har ya girma yana kalmar shahada abu na hudu ta dalilin aure ne za ka samu zuriya da za su yi maka addu'a bayan rasuwarka wannan yana daga cikin ayyukan da ladansu ba za su yanke ba har abada abu na biyar ta dalilin aure ne za ka samu damar taimakawa 'yar uwarka musulma ka aure ta ga ka kiyaye ta ka kiyaye mata mutuncinta da kuma shashashun samari da kuma kamewa daga afkawa zina abu na shida ta dalilin aure ne za ka samu cikar addininka da ninka waladanka fiye da wanda ba shi da aure abu na bakwai ta dalilin aure ne za ka samu ladan ciyarwa da matakka, da ɗaukar nauyinta da ladan samar mata da mazaunin da za ta rayu abu na takwas ta dalilin aure ne za ka samu damar ƙara yawan musulman duniya ta hanyar haihuwa da za ka samu abu na tara ta dalilin aure ne za ka samu damar karkatar da himmarka daga kan neman biyan buƙatarka ta hanyar haram zuwa ga hanyar halal da kuma samun ladan saduwa da iyalanka sai abu na goma za ka samu lada mai girma sosai idan har Allah ya azurta ka da 'ya'ya mata guda biyu kuma ka yi haƙuri da su ka kyautata musu ka kyautata tarbiyyarsu to za su zama garkuwa kada ka shiga wuta a ranar lahira. sai abu na goma sha ɗaya idan kuma har 'ya'yanka guda biyu suka rasu kuma ka yi haƙuri to Allah zai shigar da kai aljanna saboda wannan haƙurin da kai abu na goma sha biyu ta dalilin aure za ka samu ƙaruwar mutuncinka da darajarka a cikin al'umma ka shiga sahun mutanen da za su iya jagorantar lamuran al'ummar musulmi sai abu na goma sha uku ta dalilin aure ne za ka samu ƙaruwar yawan dangi domin duk mutanen da ka auri 'yarsu ko ƙanwarsu to ka zama nasu sai dalili na goma sha hudu ta dalilin aure ne za ka samu zuriyar tsarkakakka waɗanda za su bauta ma Allah kuma za a ba ka ladan duk aikin da suka yi to uwa ko 'yar uwa wannan kaɗan daga cikin dalilan da zai sa ka ji kana kwaɗayin aure a matsayinka na musulmi ko kin na musulma ya Allah ka ba mu dama ko kuma ka nuna mana lokacin da za mu yi aure kuma ka ba mu haƙurin jure abin da yake biyo bayan auren domin tabbas akwai jarabawa a cikin aure kuma haƙuri da wannan jarabawa shi zai sa ka samu riba yin auren waɗanda ba su yi ba Allah ba su dama su yi mu da muke kan hanyar yin mu ma Allah ka ba mu dama mu muna godiya sosai da yadda kuke bibiya gidan nan na Habib 24 TV ku ci gaba da yi min subscribing sannan ku danna ƙarar sawa ta yadda da zarar mun sabon shirye-shiryen mu za su isa sagare ku mun gode sosai